auren su auren su da wani sai wane wato alhaji yaron nan har yanzu tunanin tsohuwar matarsa bai bar zuciyarsa ba ni sai nake ganin anya ma zai yadda da maganar nan tamu ai haji ya rabu da shi ina kallon yarinyar nan daga cewa yaron nan ya samu mata ikon Allah ka san ni me yace da ni mm. da na ce masa ya yi yarinyar cewa <laughs> bai san me zai ce mini na ce baka ganta ba ne wai to shi bai san me zai ce ba to wannan abin ba karamin tsoro ya bani abin ya firgita ni kwarai da gaske Hajiya abin da nake so ki gane wannan yarinyar insha Allah ya samu mata fiye da ta da alhamdulillah kuma duk abin da muke zato na farin ciki da kwanciyar hankali da biyayya ga mu ba na ɗaya ba tsammani don mu da shi mun dace Allah ya tabbatar da alkhairi ai bari alhaji ai ni wannan magana tsohuwar matar ta su ai ni ko tuno ta ba na so in yi Shashashen yarinya in banda al'amari na ubangiji rubutaccen al'amari Allah ya saɗara akwai rabo tsakaninsu ai wata mata ba abin zai haɗa ka da ita yarinya babu tarbiyya ba sanin ya kamata ki tsaya tsayuwar daka ki idanunki cikin idan mijinki ki ce wai ya zaba ko ke ko iyayensa gaskiya to in banda shashanci yan tsakani da Allah banda shirme ko ƴan ce ki haɗa kanki da iyaye shi ɗan yana neman albarka ya zaɓe ki ne ya aji iyayensa ai yaran yanzu ajiya sai dai addu'a ah, abin da nake cewa shi ne hmm. kamar yadda muka saba mu ci gaba da addu'a insha Allah yaron nan zai samu farin ciki hmm. mu ma za mu samu farin ciki insha Allah hmm. Allah dai ƙara sutura amin Allah ya ba mu dace kai wato masu magana suka ce yakin da ba iyaye kan ce yakin da ba uwa ka ce na yi son kai a'a oh, oh, oh, ko yakin da ba uwa ɗebe ne yanzu al'amarin nan da ya samu fa'izu a ce yaro ya riski kansa a cikin wannan al'amarin babu iyaye babu wani wanda zai iza shi ya kake ganin al'amarinsa zai kasance baki ji na kan ce ki dage da addu'a ba hmm. eh mataki <laughs> ba abin da za mu ce alhaji sai Allah ya ƙara sutura Allah ya ja da rai Allah ya Ga numfashinmu ƙara mana kwanaki a cikin iyalinmu Allah ka ara mana wannan numfashi ya Allah ki san menene ni daman tun farko da ya nuna mana waccan matar da zai aura ba ta kwanta mu a raina ba amma yanzu alhamdulillah kin ga mun samo masa da kanmu eh ko tuno ta ba na so a yi alhaji ba daɗi ba daɗi ai abin alheri shi kake tuna eh amin amin amin amin ya rabbi Gawata, haka kuma aka yi? Haka aka yi. na da daga makaranta an gaya miki ina murna ina farin ciki kawai ina shiga cikin gida kawai sai na ga wasu baki ina ɗauka ma sa'anti ne suka zo masu tambayan aure na su jine kawai na ga wasu bakin fuska ke ni na taɓa ganin ma irin wannan abin renin hankali an taɓa zuwa neman aure da sai ka ce a indiya wani sankankam da su da wata shegiyar katuwar mota a waje jin gaya miki to ai yanzu ke sai ki gode Allah ma da Allah ya baki mijin aure mu taɓe an gaya miki ba ni da wanda zan aura ne ainihin ba ne da ba wanda zan taɓa aure kin sani to wai waɗannan mutanen ma wai daga ina to ni ina na san su waye ina ma na san su sun zo da wani shegiyar mota a waje yara da suka dinga hawa in injin gaya miki da za su fita ko suka dinga raba musu kuɗi hm, kin gani nan ani ba auren kuɗi zan yi ba auren so zan yi kuma namiji ne kaɗai zan aura kai amma fa kin yi sa'a zaki ɓata min rai wallahi me ne wani maganar sa'a sa'a a nan ko wahala gaskiya ne zaki bata min rai kuma kin san na faɗa miki ni akwai wanda nake so kin ga ni fa yanzu ban ga wani abu da zaki ɗaga hankali akai ba tun da yayanki da mahaifiyarki sun riga sun amince yanzu me zaki iya yi ta ai ni ku nake da abin da zan iya yi kai kin kowa sani <laughs> Na fi san halin ki ƙawata, za ki aika wallahi. <laughs> Ai ne? wallahi ne da zan aura. Me kuɗin banza? Ai auren so zan yi. Auren kuɗi ko auren wahala? Allah, auren so ke kin ganshi. Auren so shi ne burin dukkanin masoyi. Duniyar masoya girma gare ta kun sani tabbas akwai faɗi. Aji aji cikin ta kowa a nasa ɓangaren yake kauɗi, kaso aso kashi yakewa take da so, ya fi zama daɗi rayuwa. Don masoyi farin ciki ba za ya yanke ba auren so. Amin wa alaika salam ranka ya daɗe. Zan yi ƙarso. Har sau nawa za ka dinga tambayan izini a wurina? Aikin eh, san ita duniyar kyau ba a shiganta sai da sallama kuma sai an yi izini. Gaskiya ne, na gode da kyakkyawan kulawanka a gare ni. Wato samun ki a matsayin mata, kyakkyawar mace kamar ki yana ƙara ta haɗa damun zuciyata ko ina idan na ji, ina alfahari da ke na fi ka dai alfahari sai dai akwai abin da idan na tuna ke bata min rai idan na tuna ke da faiz kun taɓa zama a matsayin mata da miji kai sweetheart ai bai kamata wannan abin ya ringa daga ma hankali ba kawai ka kamanta a ci gaba da soyayya ai ya samu abin da nake so kar ka manta yanzu ni matar ka ce kai mijina ne na har abada Allah ko sosai ma to godiya nake Allah ya bamu tare amin Samira na cika da mamaki ganin yadda kika canja cikin ƙanƙanin lokaci kika zama haka kamar ba Samiran da na sani ba me haka yake nufi kaga fa'is tun lokacin da mahaifanka suka shigo lamarin aurenmu komai yake ta barbarewa. Dakata! Iyayena fa kike magana. Ta yaya iyayena ba su shigo cikin sabgata ba, ta rayuwata? Gaskiya ne Faiz. Faiz tun da muke da kai baka taɓa min ba. Yau ni kake buɗar baki kake kallo na kake min Gaskiya ne. Ya yi kyau. don haka idan kiɗa ya canza dole rawa ta canza ban gane me kike nufi ba ina nufin ka zaɓi zama da ni ko kuma da iyayenka ina kallon taurarawa ta ne lokacin da yake gidan fa'iz sai na ji kamar ba zan sami kyau. me yasa ka nan baya kai kokarin karaya karaya kuma Aida na karaya aida ban sami kyau. gaskiya ne amma ka san wani abu mm-hmm. lokacin ina karama a ko da yaushe kakata idan ne wani abu sai ta dinga kirana da hatsabibiya ce akan duk abin da idan na ƙwallafa raina a kan shi ko ana hamaza mata sai na same shi ƙwarai ban gaskata akan ba sai da na girma lokacin da na ƙwallafa raina a kan sai na samu fa'is ko ta halin ƙaƙa to ta wannan damar da na je ni gidansa na samu duk abin da nake buƙata a wurin shi daga nan na juya mai baya na dawo rabin raina dama kai ne burina a koda yaushe Wato haka kika yi kika samu fais kenan? Wannan kwarai kuwa haka ne. To, Allah ya sa dai kada yadda kika yi masa nima kuma ki maimaita shi a kaina. Ai kai ba zai taɓa faruwa da kai hakan ba, saboda ina son ka. Kaɗin na musamman ne, ai ba zan taɓa gudar ka Kuma tun da yanzu na girma, ina da ra'ayi da wayan da zan iya ɓoye abinda na mallaka. ba tare da wani damun sinacin ba daman dangane da auren da muke kokari muka kai a wannan aure da ga mun ɗauko ko muke so kai muna yi ne saboda farin cikinka da walwalar jin daɗinka ta ainihin wannan yarinya da ka ga mun ɗauko muka ce ka aura sha Allah na kyauta zaton cewa za ka samu kwanciyar hankali ma za mu samu kwanciyar hankali shine abin da nake so ka gane kuma dalili na shine yar talakawa ce damun ta saba da wahala tun kantar suke ta damun ta saba da ita saboda haka ina kyauta zaton cewa za ka samu kwanciyar hankali da walwala a tare da ita gaskiya ne zama na bukata aure a halin yanzu ni na haƙura ba na jin cewa zan iya samun natsuwa da sake rayuwa tare da wata mace a duniyan nan ina so ka gane ba fa duka aka tara aka zama ɗaya waccan ma da ta baka wahala ta sa ka a cikin wannan tunanin to daman tun farko kama wasan abu muke ba amma tun da ka ga mun zaɓar maka wannan to waccan magana da na gaya ma ta walwala da jin daɗi da farin cikinka shine a gabanmu yanzu da fatan ka fahimci abin da nake abu da ala kai hakuri ba na so na buje da umarninku amma irin abin da ya faru da ni a baya ya sa na yanke kauna da dukkanin mata ina ji a raina cewa yanzu babu sauran matan kirki kuma ni ma ba na jin zan iya zama mijin kirki a wurin wata matar saboda ba zan iya sakewa ba ba za su iya samun abin da suke nema ba abadan Allah jin yi maganan nan abata ta je ta auren ta a wani guri amma ni iya wanda ne a bayan na ganin ya isa haka to ba matsala abin da nake so da kai yanzu ina so san fita amma ka je wajen mahaifiyarka za ta ƙara maka ilimi akan abin da nake gaya maka kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ita mai yaudara da halin ta aka gano bata sauya a faɗar suna ba mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika bai zauna da masu rauni ba kenan duniya da komai ta na rabu ne bai manta da marasa shi ba auren so auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da ato ne wani yanayi tsautsayi ne shi aure yin salada umma wai ne ni fa ka ganni nan da kake gani na ni fa a rayuwa ba na son gaggawa ba na son gaggawa wallahi to wai menene na yin gaggawa ne duk abin da aka ce za a yi shi in aka ba a hankali za a je gurin umma wai me abin gaggawa ciki ne ne ni ban ga wani abin gaggawa ko sauri ba umma da kullun kike nan na kike nanatawa gaggawa gaggawa sauri umma mu fa dan talakawa ne shi yasa muke ganin kamar abin nan yayi sauri amma su masu kuɗi fa a wurin nan ba wani abu bane kaman a ɗauki ruwa ne a kofi a sha ajiye kofin an wuce wurin shi yasa mu muke ganin kamar abin ya sauri umma su abu ne mai sauki a wajen su <laughs> kayya <laughs> kayya dai kaji <laughs> kayya kayya kai dai kuma umma a zamanin nan da muke ciki iye eh, mata ne fa da kansu suke daukan kafar su umma suke tafiya su nemi namiji to mu kuma Allah ya rufa mana asiri zuwa aka yi aka fiyo fa'iza har gida kuma mutanen nan masu kuɗi masu wadata masu kima umma kuma sai mu tsaya muna sanya anti yau ba abin ne babu ya kare a ce ta sarki ce wallahi In karya min jariya za a yi sake yi wani yamma na wallahi karya min jariya to Allah ya kyauta Allah ku kiyaye zamanin da za a ce mace ita za ta tafi tafi namiji ba namiji ne zai biyo ta ba ai ba ka sani ba ai ita mace da kake ganin ta kima ne da ita da daraja da mutunci mace ita ake biyowa amma ba a san mace ta tafi ta je ta bi namiji ba ai zamani ya lalace kenan wa iyazu billahi ba a fata ai umma wannan abun ba wai dan kaina nake abin nan ba umma ina ne inna yarinya za ta zauna ta huta mu ji daɗi ke ma ki ji daɗi iye ki faso gari umu yar motar nan ke ma ki tiyari kina dan tuka kina lelayawa kai da Allah manta da Allah can ai ni na wuce duk wannan lokacin ni a yanzu ni da nake da arzikin 'ya'ya! ai ni na wuce a kawo mota a ce in tuka sai dai a ce a tuka ni umma kenan haba yaushe gashi nan ma ya kira alhaji <laughs> barka da alhaji eh lafiya galau ai ga umman tamu nan ma muna tare da ita to shikenan umba ta <laughs> umma alhaji ne ya kirawo ya ce a baki salamu alaikum lafiya alhamdulillah Allah ya bayan gidan gidan tarbiyya, ba su yanayi na ta a shi ma Allah ya za a same shi da cewa zan yi iya kokari na rike amanata da haka don Allah kar a damu to shikenan alhaji ba wani abu insha Allah ba matsala ba komai in Allah ya yarda insha Allah za ta zama matar shi in Allah ya yarda babu komai na ba da dama a kawo kuɗin auren shi kenan eh, shi soyin ya samu tangare da ako ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ba ita mai yaudara da halinta aka gano ta ta sauya a faɗar suna ba mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika bai zauna da masu rauni ba kenan duniya da komanta na rabu ne bai manta da marasa shi ba auren su auren so abin bida ne sai mai kai za ya gane. Jinedu. Hello, Faiza. Yaya kun yi magana da antukuwa? A An yi magana da ita. Kuma ke san me? Ta ce za ta zo. Nan da kwana biyu ko <laughs> Kamar ya Jinedu nan da kwana biyu zuwa ku za su zo. Kika san uzurinta da ta ce haka? Haba Jinedu, da dan Allah ku hanzarta. Ba abin da zai faru sai alkhairi. Kuma ma bari in gaya miki. Dalilin da ya sa ta ce sai yana da kwana biyu. Sirkan Saji dani za su zo gidanmu akan maganar aurenta. To kin ga shine ta ce sai ta gama da wannan ishu din sannan za ta dawo kan namu. To me ya mutar da hankali a ciki? Jinedu, gaskiya ina jin tsoro. Duk abin da za yi ka hanzarta. Ka san fa na faɗa maka an zo neman aure na gidan nan. Haba Jinedu, ka mutanen nan suna da hali, suna da kuɗi, to shi kenan alhaji to to shi kenan to ba matsala sai na fito din <laughs> to godiya muke yawa kai bari ka jin gaba ka wani abu aminu shi fa mutum wanda aka zo neman yashi shi ake girmamawa ake durƙusawa a duniya ba wai shi yake durƙusawa iyayen namiji ba ai duk mutumin da ya haifi ya aka ce ana santa aka tako aka zo aka ganta aka ce an ji an gani to wallahi shi ake girmamawa ba wai shi yake durkusa mutane ba me haka da Allah yanzu karshe cewa suka yi a hanzarta ta suka kuɗin aure na gidan nan ba to suka mana in sun ka ba sai ki watsa musu abin su ba kai ka san akan ka zan iya yin komai zan iya watsa musu kuɗin su amma ka san ba zan iya ba saboda ina girmama na gaba da ni da wallahi da sai na watsa musu haka ne na san zaki iya yin komai a kaina amma ina so ki bi komai a hankali to ni dai dan Allah don Allah ka hanzarta don Allah ka hanzarta a yi maganan nan ni na ga abin kai ka ɗauke shi wannan don Allah daga ce kwana biyu kwana nawa ki rage gaggawa in kuma ka mun wani lokacin yana nan zuwa nan ba jima ba insha Allah shikenan naji ai su masu kuɗi ko a waya girmama su ake yi ai dole sai magana kaɗan dan risina sai su samu ma daga tarbiyya muke kuma yar uwanmu yar uwanmu daga gidan tarbiyya take ai dole a risina musu ai masu abun duniya mutanen da Allah gama rufa asiri umma mu ma ya rufa mana mu ma ya rufa mana asiri ni ko ni ce mai babban rufin asiri ai ni da na haifi yadda ake so wallahi umma ai yanzu abun nan ba kamar da bane taimake ni taimake ka ne mu da zamu dauki yarinya mu tsuma cikin arziki ai kin ga alhamdulillah ai ni umma a saki jiki kawai a bada dama ya abin nan ai alhamdulillah Rashida! Kaga, wuce ka tafi Aminu da Allah, a waya gani yayi?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 idanuna ba sa ganin kowace 'ya mace in baki ba haka zalika kunnuwana sun kurumci. ba sa jin sautin wata 'ya mace idan ba ta take ba bugu da ƙari na killace kalaman bakina a isolation center babu wata 'ya mace da nake iya furta ma kalmar so an ke ba. dai an samu akasi a wasu ce wani ka take so wai yanzu dan Allah shirin da za ku yi kenan lokacin da ka shiga gonar tsinkan fure ba kai nadama ba sai yanzu haba hani muna zaman lafiya a ce har an je asibiti amma ka kasa sanar mu to kai ya aka yi shaba wannan fa al'amarin sosai ne kawai sosai ne ko ganganci kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar ƙiyayya ba ita mai yaudara